ba caye wannan faifan bidiyon dalan gaskiya ba ne ba caye a je a bincika idan faifan bidiyon dalan nan gaskiya ne to a yi hukunci daidai abin da shari'a ta tanada idan shari'a aka yi wa gwamna lallai wanda ya shari'a ne a masa hukuncin da wani ma mai irin halinsa ba zai ƙara sha'awa ko a mafarki ya maimaita irin wannan ƙazafi irin wannan shari'a ba haka kawai malam aminu daura ya faɗa sai da ya raba shi da shugabancin hizba sai da aka ci mutuncinsa sai da aka fito aka kukkunduma mai ashariya. babu rashin mutuncin da bai masa ba to wada irin tafiya ce wannan za a ce kai duk abin da aka ce a yi adalci a yi gaskiya shikenan kamar an zuba maka wuta tsakaninka da wanda ya ce a yi adalci a yi gaskiya kiyayya ce mafanza gaba ce babu yankewa misali na ɗaya kenan misali na biyu mai mataba sarki sunusi lami da sunusi babu inda ya ce kana zaɓi ganduji a 2019 kawai ce a yi adalci kuma a daina ba 'ya'yan mutane kwaya to gandujiya ce dama take ba mutane kwaya oke gandujiya ce dama ta san muddin za adalci ba za ta ci zaɓe ba su wai ba sa jin kunyar junansu ne in ma ba sa jin kunyar jama'a gari a junansu ma bai kamata su ji kunyar juna ba sannan aka zo kar mu tafi da nisa kwana-kwanan nan kan magana nan tashar a supreme court aka fidda takarda daga maulana shek ɗahiru usman bauchi ɗansa ya je kai takarda har supreme court ana kiran alƙalan da za su yanke hukuncin shari'ar kano su duba allah su dubi ma'aikin allah su gane kano ita ce alƙibla kuma cibiyar siyasar najeriya ga baki da domin siyasa in aka ce arewacin najeriya to kankat magana ta ƙare har kudin ba wata jiha da take da siyasa tsagwaranta ba je ka dawo ba sai an jima irin kano idan ka rusa siyasar kano ka rusa arewacin najeriya ko maganar da maulana shek tahir usman bauchi ya faɗa duk wani mai daraja mai mutunci da yake wajen kano a haka yake bari mu baka misali allah ji kan marigayi umar musa yar'adua da ya hau shugaban najeriya abin da ya zauna ya zauna ya tattauna ya faɗa ya ce ni daga katsina na zo ya ce amma mu gaya wa kanmu gaskiya arewa ba za ta yi daraja ba sai kano ta fi kowace jiha daraja domin haka allah ya shirya mu ɗauki kano a matsayin uwar mu yan arewa kaji shugaba mai focus kaji shugaba mai hangen nesa kaga shugaba mai hankali mai son ci gaban al'ummarsa wannan ce ta sa ya ɗauko national security advisor abdullahi sarki muktar ya ba wa kano ya ɗauki ministan budget shamsuddin ya ba kano ya ɗauki ministan kuɗi ya ba mansur muktar annan a kano ya ɗau manya-manyan mukamai har chief army staff shine abdulrahman dan bazo idan ban yi kuskure ba ya ba wa kano ya shirya a jawo ruwa ya taho arewa a ba wa kano wasu abubuwa yadda Legas ta zama uwar kasashen yarabawa ya ce ya kamata kano ta zama uwar duk wata ƙasa duk wata jiha duk wani mutum da yake magana da harshen hausa ba ma a arewacin najeriya ko a najeriya ba a duniya kano ce uwarsa kowa ya sani ita to musallama wa kano mu gina ta ta zama alƙiblan shi bai ce tun da baka tsine ne shi bari ya amfani da ofis ɗinsa ya tafi kano ya kunnu wa kanawa wuta ba ko kowa ma ya mutu ba ruwansa tun da shi ba shi da iyaye a garin aka tafi da sunan siyasa babu fanfan da ba a yi wa umaru musa yar aduwa ba don a kunna fituna saboda daga sanda ka zo mutumin da ya fi kowa jama'a a siyasance aka ce a yi amfani da ofis kana wani waje a murda wannan mutumin magoya bayansa ba za su yadda ba daga ƙarshe zubar da jini za a yi umaru musa ya ado ya ce ba za a yi wannan ba an fara aka ɗauko magana shugabancin jam'iyya a cikin jam'iyyar pdp a lokacin a hannun mai girma sanata kwankwaso tun da ya bar gwamna 2003 shi ya rike kayansa baya kan gwamna har zuwa 2007 har zuwa 2008 wasu mutane daga garin nan kuma kakka cewa iya yan siyasa ne a Kano ma waye baya siyasan ne waɗanda fa ba sa siyasa a Kano fa da ku ne fa in ma ana zargin mai martaba Muhammadu Sanusi sabbi da maganar siyasa waye baya siyasa malami ne shi ya isa a yi magana a jiji ko ko basaraki ba wanda bai yi siyasa ba har fadar tun kafin zuwa mai martaba Sanusi ba wanda bai ba kowa ya sani an ce kawai bambancin shi mai martaba sarki baya munafunci halifa muhammadu sanusi Abinda abin da ya san shi ne gaskiya kuma baya tsoro shi zai fito ya fara saboda haka aka tafi aka shiga aka fita aka ce a zo a anshe shugabancin pdp wai shamsuddini na nan ɗan daga shi zai zama jagoran jam'iyyar pdp a kano ga baki ɗaya a ƙarƙashin jagorancin har da sanata kwankwasa suna ƙasansa babu rashin arzikin da ba a yi ba na siyasa don kawai a kunna fitina a kano aka zo aka yi taron dangi aka tafi indo aka je aka yi zaɓe da girma santa kwankwaso duk da gudunmawa da ɗaurin gindi da wa'yancan suke da shi a gwamnatin tarayya mai girma kwankwaso ya ɗaibe su ya buga da ƙasa kamar ba ba aka kuma tafiya wajen umar musa aduwa bayan wannan duk ina baka labari ne bayan an turo kwamitin riko ƙarƙashin findar kuma duk waɗanda aka sa su zama masu taya findar aiki ba mutanen sanata kwankwaso a wancan lokacin wai sai an kwaci kano a hannun kwankwaso aka yi zaɓe bai da gudunmawa bai da goyon bayan kowa a kujera 51 cinye 51 wannan bata kare ba daga garin nan aka kuma tafi aka samu Umar Musa Yado nan ya nuna masa shi jagora ne mai hangen daisa ne dan daraja ne daga gidan mutunci ya fito ya ce kai wannan kwankwasiyar koma me take nima ina yin ta ya ce nan babu gudunmawar da ban baku ba kun ce ai kaza an yi kun ce ku kadai kuka tare ka da ku ce ba za ku kunna mana mutuna a Kano ba Kano ta rabi kwankwasa ce wanda zai bi shi ya bi shi wanda ba zai bi shi bai kama gabansa ina kira ga duk mutanen da suke a wajen jihar Kano su yi koyi da shugaba Umar Musa Rado dan wannan fitinar ta maganar masarauta mutane suna nan a jihohin kasan nan sun mai da Kano kamfanin su duk wani abu da sun ji an yi wani motsi a kano kowa sai ya taso shikenan ya zo ya baje kolinsa shi ma ya ba da gudunmaya za a yi fitina amma ka gaya min a hankalce a ina wani sarki ya taba zama a matsayinsa na sarki gwamnan da yake gwamna a jihar ya ce baya yi da shi ya ce ya tsige shi yanzu ko wannan takardun da suke fitarwa magana cewa za su yi hawan sallah irin abin nan ne ai wannan hikaya da suke faruwa ai maimaita kansu suke yi ba wani abu sabo ma a rana na ƙulu illa raji'an illa mu'aran wala ji'an min na makrura duk abin da kaga an yi an taba yi ko magana za kai kan kai wani ya riga sai dai ka maimaita ta akwai wani lokaci aka yi jayayya tsakanin wasu mata guda biyu kan jinjiri wannan ta ce nata ne waccan ta ce nata ne aka ce to shikenan aka tafi wajen mai hankali wani alkali sai ya ce abin da muke so da ku wannan yaron a yanka shi a raba biyu ko ce ta daure wadda ba ɗanta ba ne sai ta ce ita wallahi ta yarda sai dai a yanka ɗaya ta ce na ban mata sai alkali ya gano wanda ta ce ta barin nan ita ta haifi kayanta in ka ga mutum yana neman a yi fitina to wallahi ba akan haƙƙinsa ba ne waɗannan mutanen duk shafin da ka ga ya fitar da takardar cewar aminu ado ba ya da tsohon tsigaggen sarkin kano zai yi hawa shi ne a kai tunda oda yake bi oda wace oda oda kotu oda sai da aka tsige shi oda kotun ta fito ai zaman da yake yi zaman da wannan zama yake na daurin gindi kawai kuma babu abin da zai faru ya tafi kenan ya tafi idan na kabari zai taso ya dawo a yi magana da shi a duba bayana zai kuma hawa fada sarautar kano ya tafi kenan hatta nana mu ne yan kadage mu ne kanawa muna nan akan bakanmu magana ce banga inda mu ba a yi mana mulkin siyasa na dole ba ballan sa wani mulkin gargajiya ganin abin ya ba mu haluki to ai dama tun asali siyasa ce in banda haka ba wani ba wani ba wani room na zuwa a yi wannan abubuwan da ake duk shafukan da suka fitar amina ado zai zo zai yi hawa a kano su suka dinga ɗora tayoyi sai a kunna taya duk yan gandujiya ne suke wannan abubuwan sai a kunna taya sai a ɗora wai kano is on fire tayan nan kuma guda ɗaya ce za ga an samu wani bara gurbi wani mara mutunci ya zo ya cinna wai zaton su wai Kano za ta ansa sun yi sun yi duk yinda za su me yasa suke so su haɗa fitina a Kano kamar wancan misalin ne waccan matar da ta san ɗan nan ba nata bane ta yadda a yanka shi to su yanzu ba su ki a yanka Kano ba saboda sun yi dantsan tattalin arzikin kano sun ci mutuncin ilimin jihar kano sun ci mutuncin masarautar kano mai tarihin sama da shekara dubu sannan sun samu kanawa da sarkinsu wanda a tarihi ba a taba sarkin kano irinsa ba saboda jin bakin cikin kanawa ba sa ƙaunarsu ba sa goyon bayansu suka ce yana daga cikin bita da kullun da za su yi wa kanawa shine sai sun cire wa kanawa nusi to in ka cire shi allah bai cire shi ba daga ran da aka ce an cire mai martaba sunusu zuwa yau ka gaya mun wani taku guda ɗaya da mai martaba sarki sunusu ya canza kafin ma a ce an dawo da shi wanda za ka gane shi ba sarki ba ne duk waɗannan sarakunan da ka haɗa su guda biyar wanda gandujan ya aiki da su Ganduji ya emirate ga baki ɗayansu idan ka haɗa su yake da kafasitin su nosi airport in kano in sun je mai hoton kirki ba su da shi da zai ɗau hoto ya ce gasa airport in ya yayi ma ba ruwan kowa da su amma mai taba sarki sunusi daga daga gidansa in ya leko sai din najeriya an san cewar ya leko saboda me idan duniya yana saurara yana yana jiran ya gan shi kunnuwan kanawa da al'ummar najeriya suna son su ji me ya faɗa mata ba sarki su nusi ka zo ka cire mana wannan mutumin kawai ka zo ka kawo mana wannan kuma siyasa kai amfani da kujerar gwamna kai amfani da ita muka zo al'umma da yawa da suka zaɓi kwankwasiya wani ba kwata yake so a gyara masa ba wani ba ba titi yake so a mai ba wani ba kuɗi yake so ka bashi ba in ka bashi tsaro abin da ya fi bukata shine ka dawo masa da sarki sunusi shi ka sallame shi shi ne wannan ake wannan bita da kullun dole sai an cusguna wa mutan kano to duk wanda yake tunanin zai ba da gudunmawa ko a ciki ko a waje don a musguna wa mutan jihar kano to muna masa bakin albashir allah ba zai bashi ba kuma allah maɗaukakin sarki zai danke shi don yana nan yana a madakata yana jiran mutanen da ba sa son a zauna lafiya saboda haka ko a wani gari mutum yake tsakaninsa da kano ya mata kawai fatan alheri in yana son fai ga alheri idan kuma baya neman ya ga alheri ya ci gaba da yi wa Kano da Kanawa saboda innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ba wanda bai san gaskiyar nan ba duk sarakunan Najeriya ka gayan wanda kotu ce ta naɗa shi ba gwamna ne ya naɗa shi ba ka gaya min mutum ɗaya za ka gaya min ka ce ga wani sarki kotu ce ta naɗa shi eh, wannan magana hawar yanzu da za a ce mai martaba sarki sunusi ya haƙura ba zai yi hawa ba amina ado ba yara da yan barandansa su fito su yi hawa a kano ba wanda zai hau dokin a cikinsu sun sani kamar yaya ba hawan za ba to ina dawakin ma suke in ma suna da dawakin su hau su wa shi dai hawa ai biki ne tsakanin al'ummar gari da masarautar gari ko a zo a taya juna munna mai martaba sarki yayi hawa irin burin da al'ummar Kano suka ci na wannan hawan a tarihi ba a taba hawan da aka shirya za a babbar sallar nan ba da ina tunanin mako shekara arba'in da ta wuce an taɓa yi bincike ya tabbatar shirin da kanawa suka yi wa hawan babban sallah shiri ne da tun da ake a masarautar kano ba a taɓa makamancinsa ba suna da rahoto shi yasa tun da su ba su da komai a kanan sun san kanawa ba sa kaunar su wannan farin cikin da nishaɗi da kanawa suka shirya shine sai sun zo sun bata sai sun bata rawukan mutane sai sun yi abin da zai kawo damuwa kuma za ta kare a kansu da haka martaba sarki sunusi ba iya sarkin kano ba ne ni in ka tambaye ni sarautan mai martaba sarki sunusi suna da yawan gaske tana da faɗi na farko ni ina mai kallon sarkin kano ne shi ina yi masa kallon amirul na ne ka gane ai sarkin muminai ne shi saboda wane ne tutar shehu usmanu ta hissi ba wadda ido zai iya gani ba ma'anawiyatan tuta shi usman tana hannun wa tana hannun mai martaba sarki sunusi shi kadai yake da irin wannan tuta ba tuta da aka rarraba a a tuta ta hakika tana hannun mai martaba sarki sunusi da ɗansa muhammadu bello duk sarakunan najeriya wa yake jin larabci irin na mai martaba sunusi shi usman in ka cire yarensa na fulatanci sai larabci wasu ma sun ce ya fi fahimtar larabci fiye da yaren da babansa ta haife shi haka kanansa abdullahi gondu haka ɗansa sarki muhammadu bello to in haka ne tuta ta ɗibiki ta aiki hatta nana asma'u wadda jiyarsa muna da talifanta na arabiya akwai waƙoƙinta takan yi takan zo ta zuba daka a tsakar gida in ta zuba daka sai ta fara waka tana tubla allah turham ya uhayya wa alam annafi jahannam sijina man asahu wa'azi ne nana asma'u take da larabci duk girman rawanin ka in ba ka larabci muna ganin ana maganar bashe usman da dan fodiyo mai martaba sarki sunusi ya fi ka kusanci da shi amirul mumini da muke kallon sa kuma babu mutumin da zai samu ɗaukaka da daraja da mutunci irin na mai martaba sarki sunusi wai ka ce wai makiya za su zuba masa ido ba za su zuba masa ido ba amma me wal aqibatu lil muttaqina kyakkyawan sakamako a ƙarshen lamari yana wajen masu tsoron Allah mai mutunci zai so mai martaba sarki sunusi mai tauhidi wanda ya san ya kamata zai so mai martaba sarki sunusi ka Kasan, me yasa na gama haka tauhidinsa ya yadda ba wani abin bauta sai ubangiji ya yadda ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai ubangiji ba kuma da baki ba a aikace duk mutumin da ya san shi ya san haka ba za mu ɗauko wasu labarai wanda suke a ƙasa ba sai wanda aka yi a gabansu su ne za su iya faɗa mu abin da ya fi komai fitowa Allah ji kan mai martaba marigayi sarkin Kano Alhaji Ado Bayero an yi rigima da shi da sarkin dawaki mai tuta har Supreme Court a kan ya dawo masa da rawanin sa martaba sarki Ado Bayero ya ce sai dai in bayan baransa kuma kaga a lokacin ma kotu ba ma wai oda ta baya ba judgment ta amma ba a ra kowannan judgment din na Aminu Babba a gundun da jami'an tsaro irin wannan ba shi sa na gaya maka abin ya zo mana da wani irin ban mamaki mai mataba sarki ado bayero ya ce ba zai mai da shi ba mai mataba sunusi da ya zo gwamnatin gandujiya ta nemi ya mai da shi ya ce over his dead body sai dai shi ma ba ransa mai dalili ba zan iya mai da rawanin da marigayi mai martaba sarki ado bayero ya tuɓe ba aka yi bugun duniya ya ce a kan ya yi wa mai martaba sarki ado bayero ya mai da rawanin da ya tube gwari shi ma tube shi za a tuɓe shi shi yasa na gaya maka mai martaba sarki sun so mutum ne mai mutunci mai tauhidi ya yadda sarautar Allah ne yake bayawa kuma shi yake cirewa bayan ya tafi ca nake dan cikin mai martaba sarki a doba yaro shi aka tasa gaba sai ya mai da rawanin ya fara furjiya aka kafa mai mutum sun muhuyi duk ba a yi bane ba a gaban mu amma da yake bai samu kwarin gwiwa irin na mai martaba sunansu ba hakan ya runguma me yake tsoro yadda mai da raunin da mahaifinsa ya kwance tsoro yake ka a cire shi yau ya sunansa cirarren sarki gudun kaddara guzurantar da ita mai martaba sarki sunusi da ya ce ba za a mayar ba duk abin da ya ci karo da ci gaban al'ummar kano ya ce an ƙi a baku haɗin kai a yi suka ce sun cire shin sun cire shi ne da biro da takarda <laughs> ma'aikaci allah ya ci gaba da mm, masa darajarsa da kwarjininsa irin na sarakuna sai abin da i gaba yau Allah bai dawo da shi ba da mai martaba sarki su ya ji tsoron waɗannan mutanen da yanzu darajarsa da muhibbarsa duk ta zube ko da shi ne kwa sarkin Kano sai a bakka da rawanin a bakka da yan dawaki da wasu yan fadawa a dinga kai ne sarkin kaza kai ne sarkin kaza amma babu kurjini babu karisma amma da yadda ba mai yi sai Allah qul allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi dhaikal khair innaka ala kulli shay'in qadir yau waye sarkin Kano ko a kabari masu tambayar kabari suka tambaye ka a yau da muke magana yau yau din nan muna dab da karamar sallah muna ji sha da babbar sallah amin muna dab da babbar sallah sha biyu ga watan mu faɗi watan ma mana sha biyu ga watan jun shekara dubu biyu da ashirin da hudu a yau idan aka tambaye ka a kabari masu tambayar kabari waye sarkin kano ka faɗi wani ba sun zuba duka za ka ci tsakonka ga al'ummar jihar kano a zauna lafiya abu doka da oda kuma muna kira ga mahukunta da Allah dan annabi duk a inda suke su yi wa Kano adalci duk wani mutum saraki ne dan kasuwa ne mai kuɗi ne ma'aikacin gwamnati jami'in tsaro ne a'a analyst ne in dai mutum yana da wata gudunmuwa da zai bayar wajen kawo ci gaban kano da zaman lafiyar da allah muna bara saboda tashin hankali bai taɓa haifar da ɗa ido ba farkonsa aka sani ba a san sa ba kowa ya san yaƙi da aka yi a zamanin jahiliya shekara arba'in a kan kwan jimina jimina ce ta aje kwanta raƙumi ya zo ya taka kwan me kwan shi kuma ya soke raƙumin masu raƙumin shi kuma suka kashe shi daga nan aka fara yaƙi sai da aka shekara arba'in ana yi shi yasa duk mai hankali baya raina dalilin fara fitina shi yasa annabi ya ce alfitnatuna allahu ai kasa Allah ya ba wa Kano da Najeriya zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da kwanciyar hankali kuma sai da sallallahu alaihi wasallam to muna godiya malam Ali Muhammad Bacci mai ba gwamnatin Kano shawon harka addinai a madadin dukkanin abokan aiki Sadam na Andayaka sai da kuma Shamsu dan haki sai kuma jagora malam Ahmad sarkin noma sunana Yakubu Ibrahim Dogarai nake muku addu'a da fatan alkhairi assalamu alaikum alhamdu Sako ga dandazon al'ummar jihar Kano wanda suke addu'a da murna farin ciki har ma da mubaya ga mai martaba sarkin Kano Khalifa Muhammadu Sunusu na biyu bisa dawowarsa karagar sarautar gidan dabo a karo na biyu. Al'ummar jihar Kano suka ce suna ci gaba da addu'ar samun zaman lafiya a ƙasa da ma jihar Kano da kuma kira ga al'umma su ci gaba da yawa